alaikum wa rahmatullahi Wa الله wa alaikum assalam muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa wannan darasi na Ramadan Mubarak a yau muna ranar goma sha biyu ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara 2026 lokaci a zarar insha Allah sha biyu da minti 25 eh, la'asar karfe hudu saura minti goma sha takwas minti ɗaya ya karu kenan magariba karfe shida da minti goma sha bakwai isha'i karfe bakwai da minti ishirin da takwas alfijir kuma karfe biyar da minti goma sha uku fitowar rana karfe shida da minti ishirin da uku muna magana akan hatsarin harshe na'am jiya mun fara magana muka tsaya hmm. to harshe hatsarinta na da yawa kuma in mutum bai hattara ba zai zai nadama a lokacin da nadamar ba za ta yi amfani ba hmm. harshe gaba ce da Allah ya sassara mana don mu gode masa mu bi shi wajen ambatonsa da umarni da aikata alkhairi sannan kuma da hani daga munanan ayyuka da yawan mutane suna amfani da gabansu wurin bin Allah wasu kuma su wajen saba ma Allah kamar yadda ido na da rashin laifin ya je kalli abin da aka hana kunne ya sa ya ji abin da aka hana shi ma haka ido harshe kuma ya je yana furuta abin da aka hana shi Urwatu bin Zubair rahimahullah lokacin da aka yanke masa kafa saboda ya samu matsala sai yana cewa yana mai godewa Allah amma walladi hamalani alaik ma tamattu al-layl ila al-masajid fi ihtimati ilayka bil-layl ila al-masajid innahu la ya'lamu anni ma mashaytu biki ila haramin qat yace ina rantsuwa da wanda ya ɗaura ni a kanki cikin dukufa na na zuwa masallaci cikin dare Allah ya sani ban taɓa tafiya da ke wurin da Allah ya haramta ba wa jawaril insani gaban mutane wato gaban mutum jaware mai sa ciwo ne hmm. jare ne kenan وأخطرها شأنا اللسان وفي سنن وتحذر شني هرشو ده هرشيني تصل السيوف ذا دار تقوبا وتدق الأعناق ذا تدق بجي وتويي يمتاني ده كلمومي وبالكلمات تقوم الصراخات إيهو إيهو دفعوا تعوى كي تعطوا turu tasuru fitanul kalimat fitintunun maganganu za su tashi wa tukzaful mu'minatu bi kalimatin za a dinga jefan mata kamammu da kalmomi na cewa su fasikai ne sun yi kaza sun yi kaza tuhzamu husunun lil fadilati za a rusa katanga na falala wa tuzra'u alhamumu wal hasaratu bi kalimat hakan nan za a dasa a wato tashin hankali da damuwa da taɓewa duk za a dasa su a kalmomi bi kalimatin yuqalu ala Allah bila ilmi da kalmomin bakin nan ne ba ana faɗin magana ga Allah wanda ba a sani ba mutum zai furta ba kalmomi a bakinsa ya dangana wa Allah abinda ba hakkin sa ba subhanahu wa ta'ala wani ya dora masa ya dangana masa uwa mata ‘ya'ya ga sunan da kalmomin baki ne ake yi sannan kuma da kalmomi ne ake cewa wato abu kaza din nan in an yi da shi ne Allah yake ansa addu'a wanda wannan abun Allah bai saukar da dalili a kai ba kamar abubuwan da suke shirkoki da sauransu wa za ka kuma irin wannan faɗin magana da bai dace ba gami da Allah subhanahu wa ta'ala wanda an san ƙarya ne qarinu shirki abokin shirka ne aqbarul mubiqat ne manya-manyan yana daga cikin manyan zulubai da ke halakar da mutum mutum ya faɗi abin da bai sani ba game da Allah wal ghibatu wan namimatu was sabu wal iftira cin naman mutane annamimanci zagi kirkiran ƙarya aibata mutum wal wal baza kalmar alfasha kalma mara daɗin ji kulluha kaba'irun takunu bi kalimat dukkan su manyan zunubai ne suna faruwa ta kalmomi a kuma mukabilin wannan da kalmomi ne fa za a rayar da domirin mutane a yi musu wa'azi su fadaka mutum ya ji cewa ashe shi ma yana da wani gurbin da zai ba da gudunmuwarsa wa ya farahul mai bakin ciki ma da kalmomi ne za a faɗi kalman da kuma zai samu farin ciki wa ta'alu himam himmomin mutane za su dagu suna da madaukakiyar himma shine Allah madaukake yake cewa ma yalfid min qawlin illa ladayhi raqibun atid dai mutum ba zai furta wata kalma ba face tare da shi akwai raqib mai tsaro atid mai tana dawa mala'ika kenan Allah madaukake ce إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا kasani lallai ji da gani da zuciya da take jujjiyawa duk wannan abin ta ne gaban Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yace amsik alayka lisanak ka kiyaye harshenka wal yasa'aka baitu gidanka yalwace ka wabki a khati'atika kuka don laifin da ka aikata to idan muka duba hatsarin harshe bai ya tsaya akan nan duniya ba bal tamtaddu atharuhu ila al-akhirah har zuwa lahira aikin harshe sai ya bi mutum in alkhairi ne ya shuka zai same shi haka in shari ne ya shuka zai same shi da yawa kalmomi da mutum zai faɗa zai ja mutum zuwa halaka kuma da yawa kalmomi da mutum zai faɗa zai kai shiga rahamar Allah alhali bai sani ba idan ya zamanto kamewa daga haramun wajen ci da sha yana wato zama abu ne mai sauki ga dukkan mutane kuma mafi yawan mutane to kuma har kiyaye harshe yana daga cikin abin da ya fi wuya karka je ka ci haram wannan da yawa za su iya amma kar ka faɗi haram to wannan da yawa ba za su iya ba qad tara rajula fi dhahiri fi zahirihi zaka ga mutum a zahirinsa yana da alkhairi lakin lakinnahu yatakallamu bi kalimatin fi sakhatillah zai faɗi wata magana cikin fishin Allah la yuqilaha balan bai kai tunaninsa ba bai damu da abin da yake faɗa ba wa ya biha fi nari aba adama bain al-mashriq wal maghrib sai gangara cikin wuta dalilin wannan kalma ramin da yake tsakanin mafitar rana da mafaɗinta ma ba su kai haka ba wannan aiki ne da harshe ke jawowa al'imam ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa kamin rajulin mutawarri'in anil fawahish da yawa za ka ga mutane sun kamu daga fawahish sabon Allah wa zulmi da kuma zalintan bayan Allah ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول sai ga harshensa yana kaɗawa cikin hakokin rayayyu da matattu ba tare da ya kula ba da za ka ce da shi ya zo aikata haram ko ya zo ya ci haram ba zai yadda ba kamu bai ke harshensa ba daga wannan wai da arata an ta'arifa asara khutura kalima idan kana so ka san wato gurbin asara wannan kalma tana da hatsari sai tunani cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da yace inna rajulaini min bani isra'il wasu mutane ne biyu cikin bani isra'ila ahaduhuma abidun wal akhar mudnibun ɗaya mai yawan ibada ne ɗaya mai yawan aikata zunubi ne fa qala al abidu li sahibi sai shi mai bautan yake ce da abokinsa din mai ibada wato da yake yana zunubi shi wancan din ya ce wallahi la ya firu laka abada har abada Allah ba zai yafe maka ba wala yi da khilaka aljanna Allah ba zai shigar da kai aljanna ba wa kala Allah azza wa sai Allah madaukake ce man zalladhi ya ta'alla bi wani ne yake rantsuwa ya ta'alla alai yana rantsuwa da ni cewa Allah aghfira li fulan da bazan gafartawa ne ba fa inni qad ghafartu li fulan ni na riga na gafarta wancan din wa battu amalak na rusa aikin da ka aikata ibadan da ya aikata an rusa wannan kalma ta zama musiba ga gare shi abu hurairar rabbi allahu anhu hmm. yayin da ya ji wannan hadisi sai ke cewa wallazi nafsi da ina rantsuwa da sarkin da raina ke hannunsa laqad takallama bi kalima lalle ya faɗi wata kalmar da aw baqad dunya huwa akhirata ta halakar da duniyar sa da lahirarsa to saboda haka idan ya zamanto mutum zai halaka da faɗin wasu kalmomi wanda bai damu ba to fa musan cewa bala'in yana da girma yayin da mutum zai faɗi kalma mai guba wanda wannan kalma zai fuskantar da ita ga zatin Allah ko ga addinin Allah ko ga wayanda suke isar da addinin Allah ga mutane na gabatar da wannan nasiha ne ga waɗanda suka zalunci kawuna su wajen sakin harsunansu fi irzi ahadi min akhyaril umma wato cikin ɗaya daga cikin wato zaɓaɓɓun wannan al'umma kamar sahaba ridwanullahi alaihim wanda yake sake harshensa kan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina sannan muna gabatar da wannan nasiha zuwa ga waɗanda suke suna rubutawa ko suna rerawa suna faɗa suna ƙawata mutane munanan abubuwa da sunan 'yancin ɗan adam ko da sunan 'yancin mata ko 'yancin yara kalma ce masu guba ko da sunan kalmar ci gaba na zamani wayannan mutane sun cancanci faɗin amzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ya tambaye shi mene abu da ka je mun tsoro sai annabi ya ce amsi alaika lisanak ka kiyaye harshenka to kiyaye harshe ba karamin lafiya bane ga dan adam musamman a lokutan fitina muna bukatan irin waɗannan nasihu da tunatarwa ga wannan lamari mai girma wato hatsarin harshe da mutum zai tuna sau da yawa ya faɗa kuma ya ga natijarsa mara kyau. waɗannan mutane da suke sake su ba damuwa to fa akwai ranar damuwa ita ce ranar da za mu tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokacin za ka ga babban mutum da ƙaramin mutum duk sun auka ciki hmm. illa man rahim Allah sai wanda Allah ya ji kansa yana daga cikin muni na wannan kalma wato da mutum zai furta a bakinsa musamman idan ana kutsawa ne a cikin mutuncin mutane da wajen bin diddigin al'auran mutane za a kare wato za a zo a shiga mutane da Allah ya su da mutunci ana zubar musu ko kuma tsiraici da Allah ya rufe za a bi ana budawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ya ku taron waɗanda suka yi imani da su amma imanin bai ratsa zuwa cikin zukatansu ba la taghtabul muslimin kada ku ci naman musulmai wala tatabi'u auratihim da dai kada ku bi al'aurarsu fa innahu man ittaba aurata akhi auratahum duk wanda ya bi al'aurarsu to fa ta tabba Allahu aurata shi ma Allah zai bi diddigin al'aurarsa wanda Allah ya bi diddigin tsiraicinsa بددين تريشنسا fi baiti sai Allah ya يكون يتاشى hatta cikin gidansa saboda haka duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a mai wannan azaba mai tsanani to shi ne ya kamata ya kula da harshen sa wajen kiyayewa da yawa rauni da ake samu ana, ana samun waraka amma raunin harshe babu waraka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hudubarsa ga al'umma yace inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum yace ku sani lalle jinannakinku da mutuncinku da dukiyarku sai yace haramun ka hurmati yawmikum hada dukkansu sun haramta kamar haramcin wannan ranar taku ranar arfa kenan a aikin haji mm. sai ce fi shaharikum hada fi kuma hada a cikin wannan watan kuma a wannan garin kamar yadda garin maka haramun ne watan kuma watan haji ne watan haramun ne mm. to haramun ne mutum ya taba wato mutuncin dan adam ta wajen batancin sa kamar haramcin wa'ancan abdullahi bin umar ya kalli ka'aba ya ce ma a zama ki ba abin ya kai ki girma kina da girma wa ma adama hurmataki kuma ki ma yana da girma sai ce walal mu'min wallahi a'zam hurmatan minki amma fa wallahi hurmin mumini yafi naki a hurmin mu kiyaye harsunan mu kada mu faɗi abin da bai dace ba ko abin da ba mu sani ba fal muslimul haqq musulmin gaskiya shine man mal al na min lisanihi wa yadi shine wanda musulmai sun kubuta daga sharrin harshen sa da kuma hannunsa manzo sallallahu alaihi sallam ya ce da mu'az kuffa alayka hada kamu wannan abin gare ka annabi ya taba harshen sa ya ibn musulmi ke cewa shin ya rasulallah mu yanzu za a kama mu game da abin da muka magana sai mun zo sallallahu alaihi wasallam ya ce saqalatka ummuka ya mu'az wato jatumarka ta sha ka ya mu'az kalma ce da ake faɗa na tausayin wanda ake yake tambayan wani abin da bai sani ba kamar wannan mm-hmm. ko kuma kalma ce da ake faɗa wajen tausayawa wannan laraba suna faɗin haka ummu ummuka ma'ana ya mm. marka ta yi nauyinka mm. yanzu wannan ma baka sani ba to wannan kenan wajen muhimmancin kiyaye harshe da ya faɗi haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim ai ba abin da zai kifar da mutane a cikin wuta ta fuskar su ko ya jefa mutane cikin wuta ta keya su sai girbe-girben harsunansu mm. imam ibn qayyim rahimahullah yake cewa innal abda la ya'ti yawm al-qiyamati bi hasanatin amsal al-jibal wato wani bawa zai zo ran tashin kiyama filin kiyama da ayyuka na ibada da alkhairi mm. kamar girman duwatsu manya-manya kamar me zai faru fa yajidu lisanahu kada hadamaha kullaha sai ta da harshen sa ya riga rusa wannan gine-ginen ayyukan alkhairin nan barjak sa ya riga ya girbe su saboda kamar yadda hadisin abu hurera ya nuna game da al-muflis sai a dinga di baladan kenan duk ana biyan wannan mutum ya zalunta wannan ya yi wannan ya zaga wannan ya ci masa mutunci wannan ya zo ya amfani da sunan shi wajen kare karban wani abu ko wani abu mai kama da haka hmm. duk dai wannan ya zage shi wannan ya yi kaza a dinga ɗiba ɗabi'un ko hawawan ibadun nan da mutum ya tara a biya wanda ya zalunta saboda haka wani ma yan bari alhazar min albu'udu an geba a wadun wai a kan na canza layin jirgi abin yake ya dace wato a yi kiyaye kuma shine nisantan wato riba cin naman mutane alghibatu da'un udal hmm. da'un cuta ce wacce take mai mai sanya jiki ma'ana mai shiga jiki in ta shiga annoba ne a jiki sannan abin zargi ne kuma halaka ne tudayyu alhasanat wa tujlibu sayi'at tana kankare zunubai ma'ana tana hasana kyawawan ibadan mutum zai ruguza sai kuma ya janyo munanan wato sakamako giba kuma ita ce ambaton dan uwanka da abin da yake bayya so mm. ko a jikinsa ko a addininsa ko a ɗabi'unsa ko a halittarsa ko a jikin 'ya'yansa ko matarsa ko hatta wajen tufafinsa ko motsinsa da lafazi dai da zai nuna aibata shi ko kuma da nuni da zai bata shi hmm. don akwai nunin ma akwai nuna mutum zai don tsegumi hmm. ko don aibatawa to mutum idan ya yi wa'annan ya taɓa hakkin ɗan'uwansa. uwansa annabi sallallahu hmm. alaihi wasallam yake ga wa sahabbai a taduru na malghiba shin ko kun san mece ce riba sai suka ce Allah wa rasuluhu adam Allah da manzo su suka sani sai annabi alaihi salatu wasallam yace dikruka akhaka bima yakrah ambaton ka ga dan uwanka da abin da bai so a ambace shi da shi in yana nan baya so ya ji hmm. to in baya nan kar a so a fada wannan shine alama na giba sai aka ce a far'aita in kana fi akhi ma aqul shin ya rasulullah ka ba mu labari mana idan abin da nake faɗan nan yana tare da shi abu dan uwan nawa da nake maganar sa mm. qala yace in kana fihi ma taqulu qad in ya aikata abin da take faɗan wato lalle ka ci naman sa ko aikin gabbai ne ko na halitta ne ko a cikin sa ko a cikin me shi dai ka danganta wannan abin zuwa gare shi mm. to shikenan ka yi ci naman sa sai kuma annabi alaihi salatu wassalam yace wa in lam yakun fihi ma taqul idan bai zama abin da kake faɗa ba yana tare da shi ba hmm. faqad bahattahu da hakika kayan ka masa babban ƙarya sai buhtanan azima kenan ka yanke ƙarya ka dangana masa wanda hakan yana buƙatar tuba hmm. fa in lam yakun fi akhika ma ma qultahu fa kalamuka anhu buhtan wa zulmun wa karibun idan mutum bai aikata abin da kake faɗan ba to wannan ƙarya ce ka kirkira zalunci ne kuma mutum ya kiyaye su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce marrama musliman bi shay'in yuridu shay'ahu bihi hmm. duk wanda ya jefi wani dan uwansa musulmi da wani abu yana nufin da ya aibata shi to wannan mutumin habasahu Allahu ala jisri jahannam sai Allah ya rike shi akan gadan wutar jahannam ka tar da shi hatta يخرج مما قال har sai ya fitar da wannan abin da ya faɗa abin nan da mutum ya faɗa din hakki ne a kwato in wani abu ne na kazafi shi ma a ɗebo daga aikin mutumin hmm. haka dai har ya zamanto wancan wanda aka yi masa ɗin ya wadatu sannan za a bar wanda zai wuce ɗin ya wuce to idan muka duba wannan akwai hatsari mai girma wanda muna buƙatar mu tarbiyyantar da kawunan mu wajen yawan shiru ko kuma mu tabbatar da kanmu wajen yawan azkar ba zagin mutane ko aibata su ba mummunan kalma da mutum zai faɗa akan kan uwansa ko dai mutumin ya aikata ko bai aikata ba mm. to babu alkhairi gare shi in akwai ka ci namansa in babu ka aibata shi to wanne ne wanne ne shiru ya fi mm. ko ka dinga magana na aibata yana yaba masa maimakon aibata shi hakan nan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula na kariya ko na hatsarin harshe daga ciki abin da akwai wasu mutane suna yi shine in suna magana su kawo kariya don mutane su yi dariya ko kuma su yi izgili wannan shi ma yana da hatsari wannan zai faru ko al'amarin addini ko akan wanda yake bin addini mm. ko kuma akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ne ga wanda yake riko da dai sauran abubuwa da mutum zai jefi ɗan uwansa na sharri wanda kuma ƙarshen ba zai yi kyau ba saboda haka mun iya kokarin mu ga cewa mun ribanci lokutan mu da ambaton Allah da kuma sawa bakin mu linzami gurgurdo ta yadda ran tashi kiyama ba za mu taɓe ba ta dalilin harsunanmu Allah muke roka ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu walhamdulillahi rabbil alamin amin Allah sauka mana da shiri eh, masu ana sauran shirin ramadan mubarak lokaci yayi za ku bugo ku yi tambayan ko a wannan lambobin namu su ne sufuri takwas sufuri biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara da kuma sufuri tara sufuri uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara za mu sake nanatawa mutum in zai zai kira zai tambaya tabbata ya shirya kafin "Yi tambaya Me, kuma me yaro ko yarinya da ta yi gefe da shi kawai malam ya samu yi tambayan kuma ya rediyo shi mai haka shi mai kokari ya su ci rediyon sai ya yi tambayan sa na ah, akan wakala akwai tambaya kasa nake kisan karanto kafin mai bugo ya bugo Eh, na cewa assalamu alaikum ina tambayar game da hakkin mata mata a zaman aure idan ana idan mace tana idan eh, idan mace an kamata kaya ko wani abu gidanta ya kawo mata sai iyayen mijinta suna ce mata sai da araba wannan kayan da sauran dangi mana kannin mijin ko yayin mijin duk abin da ya kawo a gidan kazalika ita ma bangaren ta in an kawo abu bangaren ta mata yayin da suka bata abu a gidan har yanzu bangaren mijin yayin kina suna cewa sai da araba wannan abubuwan shin haka ya dace a addinin musulunci eh, a gaskiya wannan bai dace ba mm. idan na ɗansu da yake kawowa ne mm. shi ma shi yana kawowa ne ga iyalinsa mm. su yi amfani da shi amma uwa ko don ta ce ta tausaya wa sauran yaran da suke gidan mm. ko suke yan uwan mijin mm. sai a ce a raba musu mm. to idan an ce ta ce a yi sulukai wani lokacin suka kulla wa mace ba ta ji daɗin rayuwar da mijinta ba don gudun sharrinta na farko tana iya ta yi da yake bata sani ba yau aka gaya mata mai gida na zuwa ta zaunar da shi ta gaya masa ga shi abin da aka yi idan ka gamsu duk lokacin da aka kawo abu gyatumarka ta ce in raba in bayar ba zai dame ka ba ni ba ruwana mm. ban so magana ta shiga tsakanina da ita mm. zan ba su amma idan baka yadda ba to karka ce ni kar in yi ka kyale ni da ita ka mm. same ta ka gaya mata cewa a'a in su suna da bukata su yi maka magana ka ba su ko kuma A'a, in suna da bukata su yi maka magana sai ka gaya min in ba su amma kar ta zo direct tana bani umarni na in ba su wasu iyaye wannan shine mafaran rigima hmm. wannan ba daidai ba ne. Hmm. hakan nan musamman na iyayenta da za su kama ta wannan hakinta ne hmm. kayanta ne ita zulka ba ta da iko a kai. amma wasu zulukan suna ganin ka wato matan ƴaƴansu kamar ma wani kayansu ne haka wanda suna da iko a kai. a ikon kudin akan ƴaƴan kudin ne ya tsaya matan 'ya'yanku kyakkyawar mu'amala ce ake nema amma ba ku da hurumi a kansu wasu iyayen ba su da wannan wato tausayi hmm. na a kyale tsakanin mata da mijinta su zauna lafiya sai an shiga wata ma sai ta zo ta nuna cewa matar tun da ana yin haka din ba sai ta zo tana cewa tana almubazzaran ko tana wasu abubuwa hmm. wanda ƙarshe zai zama rigima tsakaninta da mai gidan kafa biyu kafa a duka biyu ba daidai ba ne na farkon ya fi sauki da yake mm. kayan ɗanta ne mm. shi ya kawo mm. amma in ta yi shiru tana rabawa to zai zama rigima tsakani da miji in ta ce ba zan bayar ba zai zama rigima tsakanin ta tuma to dole ta shigar da mijin mijin kuma ya zama mai siyasa ya san yadda zai tunkari sa ɗin wajen karta sa baki yan uwana ne ke kyale ni in ba su da shi zan ba su karke sa baki shi ke masha Allah assalamu alaikum bismillah malam مرحبا لك شكرا الله يسعدك على كاشيري امين امين بارك الله نادى yara guda biyar da mata da nimu bakwai kenan. To, wadda kai ne in zan ce da akwai mutanen da suke gargaji na mutum biyar. Mun zama don Allah na wurin zan cire musu duka ne ko nawa zan cire kawai su ne kaɗai. Suna gargashin da? iya cire suna cire zan ba wa yara ta da muke uwa ɗaya uba ɗaya ta wa mata da kai. Hmm. Wayanda suke karkashinka a karkashinka suke aiki haka ko kuma suna cin abinci a gidanka suke tare da kai? A'a suna gidanka eh, suna gida amma gidanmu daban-daban ne almuhim da kai kake kula da su kai kake kula da su yawa ni nake kula da su amma kuma yanzu kula mu ga kuma karkashin ta gaskiya da ta samu aiki yanzu ta ana yin wannan abu kawai da yana kallama wata dai da makarantar yaran ta ba damuwa ba damuwa kadan saurara insha Allah masu fili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara malam kafin mai bugowa ya zaga eh akwai wani ce assalamu alaikum Allah ƙara wa malam lafiya eh, tambaya ta ita ce shine idan ladane suna suka sa a salatu wani lokaci ba su sa salatu akan lokaci zan yi bin lokaci wato takan da yake shi zai binta lokacin aka buga aka bashi zai yi binta to shi ya samu muke faɗan lokacin a takarda mm-hmm. saboda idan ka duba lokacin nan kuma ba wai aka aka yi shi ba lura da yanayin ne aka duba lokacin da alfijir yake ketowa daga lokaci saboda canjin yanayin nan kana bi kuma zaka ga haka ne to za a bi ladani ne idan ladani yana kula da lokacin sallah akwai ladani da suke kula kana jin lokacin na yi daidai kuma na ka ji ana kiran sallah to wannan abi shi ko kuma ladanin da shi ba da agogo ba da kalanda amma mm. yana lura da alkibla da zaran ya gara ganin hasken alkibla alfijir na keto sai ya kira sallah wannan ma in an san haka yake yi za a bi daidai shine ma asalin to amma wasu din kawai suna sa lokaci ne su kayyade wa kansu su lokaci kaza ne za su kira sallah hmm. sai kaga wata ran ma sun kira sallah lokaci bai shiga ba wata ran sun kira sallah lokaci ya wuce da nisa hmm. to in irin wannan masallatayya ne wanda dai ka sani baya kula da lokaci mm. sawa'un na kallo a sama ko sawa'un lokaci na tagadda mm. mm. to wannan ba za ka kula da kiran sallar su ba amma ka tabbata cewa ba sa wasa da lokacin kira suna kira a daidai to wannan ba sai ka kalli kalanda ba assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah na kwana na bismillah lafiya lafiya bismillah Malam tambaya na shi ne wai ana a azumi ba a yanka farce yana kare azumi. Anya. To. To ki dan tambaya na ne. Na'am. Tambaya na ne ma mara lafiya ne baya azumi kuma sallan ma baya yi akan lokaci ya. Azumi za a ciyar ne? Sallan kuma ya za a baya yin in tashi. To. baya sallah kan lokaci kuma baya azumi baya hayyacinsa ne a yana hayyacinsa sai da karfin tashi to to ko ba da tsaka shi ne har ta ruwa kafin a kira sallah mutu da ya rage a kira sallah to ki an saurara wala ina ne ina neman addu'a Allah ya bani lafiya. Amin. Amin. malam sai mai tambar mu na gaba kafin mai bugo ya bugo tana cewa malam malam Allah baka lafiya Allah baka nisan kwana eh ta kawo kamar albarka eh. amin <laughs> ta ce ita da ita da tana suna wajen mijin su biyu na wajen mijin mijin su ita wargen kamar tana aiki tana tallafawa gida tana gida tana dan agajawa gidan amma ita ba ta komai sai kai ga 'yan'uwan uwan suna mata kallon wato babu soyayya mm-hmm. eh, ta yawan mijin eh suna mata kallon ta kai ba irin ba ta taimaka nan ba ta ba ta da faɗa a ci a gidan to shi malam ya yin wani haka ya haka yake ba ta suna sa ja mijin a ja haka yin wani abu a gida ba haƙi bane a kanta ita ba ta da sana'a mm, ko mm. wancan tana da sana'a tana tallafawa wannan kuma ba ta da abin da za ta bayar mm. yan uwa namiji su ji tsoron Allah kar su shiga hakan eh, yayansu ko kaninsu wato musamman mata idan suka kulla wa matar eh, abin nan ɗan uwansu wallahi abin ba kyau wannan ta yi mata habaici wannan ta jefe ta da magana wannan ta yi mata wani rashin kunya hatta a gabanta mm. wannan ta je a gasa wa yayan ma magana har yayan ya zo ya tun yana son matarsa ya zai fara tsananta in kuma aka hada da gyatu ma kam sai dai a da matar a gida mm. a ji tsoron Allah na san ana yin cases da yawa mm. suna yin haka sun tsani mace za su je su dinga gaya uwar tun uwa ba ta yadda ba za su rinjaye ta ta yadda sai duk su hadu suna yakan wannan matar wasu din suna yi da munafurci za su yake shi za su yaƙe ta amma ba za su nuna wa ɗan ba mm. ita kuma ba ta yi magana ba kullum miji ya juya ba sai ta zauna tana kuka wasu kuma za su rinjaye mijin ma matarka matarka matarka mm. ƙarshe sai su zo su raba su to wannan ba daidai ba ne wanda take ba ta sana'a to da me za ta taimaka kuma hakki ne ta taimaka ba haƙƙi ba ne mm. mutum don bai baka kayansa ba ka tsane shi wannan ba daidai ba ne sai ne tambaya na zama cewa salamu alaikum malam eh, ni wata ina yawan fatawa mafiya ta rai saboda bana aikin gida wallahi bana jin daɗi ne malam balle ma an ce ramadan idan aka zo azumi sun gama lalacewa amma ban da ramadan gaske ina kokari ta wajen aikin gidan to malam ya zan yi eto eh ban da ramadan ɗin sai mm. a yi aikin tsakani da Allah kuma a yi yadda su ita ta za ta gani mm. ta gamsu cewa e akwai wannan din idan lokacin ramadan ya zo to sai ki bayani ko ka yi bayani kamar mm. mace ce ta yi wannan bayani. saboda ayyukan gida sai ta yi wa gyatama bayani ko ran da ta yi aiki ta aka yaba mata a sannu kaza kaza yau kam kin yi kaza to shi yasa kuke gani in ramadan ya zo bana yi din ai ga dalili kaga ta ta dan fitar da sako na'am to in ramadan ya zo sai ta ce to ni mu na gaya muku in azumi ya zo ba zan iya ba don mm. wasu in azumi ya zo eh, ko tsoro ne za su ga suna wahala wasu mm. kuma ba sa iya su ci sahur abubuwa ne da yawa suke sa mutum ya zamanto da azumi ba zai iya yayi wasu mm. abin kirki ba amma da za a dage a yi din da ya fi sai mara ne tumai na baraki ko da ke hada da neman addu'a ce mara ko na kira ko na'am Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. aka yi raka uku ya samu raka ɗaya na ƙarshe to idan ya tashi zai kawo zai yi alhamdu da samu ba. takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara kamar hmm. ta kashe wata na bukatan addu'a ko game da eh. na malam assalamu alaikum yana da yan uwa mm. yana da iyali yana fidda fidda kai mm. kuma yana da yan uwa mm. eh, ko yaran wato yan uwa wanda suke kusa da shi idan kana da hali ka cire musu ka cire nakan ka cire wa wa'ancan yaran gaba ɗaya, sai ka ba wa miskinai kaga ka rage musu nauyi amma idan ba za ka iya ka cire duka ɗan ba idan ka cire na kai da iyalinka da 'ya'yanka ɗin sai ka ba su su kuma su cire an gane? na wato wanda ka cire za ka ba wani su masu za ka su masu cire a cikin kudin da ba su da hali Na amma da za ka iya din ka cire musu gaba Su mm. suka cire nasu eh, mm. da sunansu mm. ka bai wa miskinai sai ka cire nakan ma kana iya ka ba su su kuma su ci a halin da ba su da shi amma dama kana da dawainiyarsu abincinsu ma kana ba su to yanzu ka tashi shidda ka cire fidda kai ka cire naka ka cire nasu duka ka baiwa ne mm. kaga ka rage musu nauyi ta dukkan hanyoyi Allah ya saka da alkhairi amin kuma yace in ya cire zai yi ba ƴan uwansa eh zaka ba su na ƴan uwanka yayunka ko mm. ka zaka iya ka ba su mm. wanda suke karkashin ka dai ƴaƴanka da matanka wannan sune ya zama haƙƙi akan ka wanda suke cin abinci a karkashin ka na dangi ko wasu da suke maka aiki wannan zaka cire musu wacce take cewa azumi da azumi yankan farce mm. za a ba abin da ya hada azumi da yankan farce shi azumi abin da zai bata shi don abin da zai shiga baki ne ba abin da ya fita bane in ya fita ne zai bata azumi to kamar mutum yayi nemi amai da gangan ya cire wannan shine zai bata azumi amma normal idan mutum ya yi amai ma sai ya kurkura bakinsa azumin sanana ko to mutum ya yi aski ya yi yan kamfarce wane ne duk ba abin da zai bata azumin sa hmm. mhm. je? Eh, sai kuma mara lafiya da da azumi hmm. mutum idan ba da lafiya da azumi ah, idan ba zai iya ba ne shikenan sai ya ciyar in rashin lafiyan ba mai warkewa ba ne mara lafiya ba zai iya yi azumi ba mm. sai a ciyar tun da ya taje ma yana hayyacinsa tun mm. yana hayyacinsa kuma wani lokaci bai ya sallah mm. to in yana hayyacinsa haramun ne ya bar sallah babu dalili da mutum zai bar sallah idan yana hayyacinsa ko yana cikin rashin tsarki ne ba za a bar sallah ba don rashin tsarki ko misali an sa masa wannan roba na karban bawali ba zai iya tashi ba ko kuma kayan shi bawali ya bata ko kuma a shimfidansa ne abin ya faru matuka zai iya yi alwala to a kawo masa ruwa ya yi alwala ya yi sallah in ba zai iya yi alwala ba ya yi taimama ya yi sallah ba yadda ya jinkirta sallah na lokaci ɗaya ba to amma azumi idan ba zai iya yi ba ke sai a kirka adadin kwanakin mm. idan akwai tsammanin warkewa in ya warke ya zama. Mm. in ba tsammanin warkewa shikenan sai a ciyar masa mm. in kuma riga ya rasu shi ma dai ciyar wanne mm. mm. mai cewa ta sha ruwa ta aminci ɗaya kafin kira wannan akwai ganganci inda yake tabbatar rakwaci bai yi ba ke ka sha ruwa za ki rama azumi da amma in a rashin sani ne ka ɗauka yayi ne wannan kuma akwai hanzari amma a kula kar ai wasa da lokaci sai kuma wacce ta samu raka guda abin liman hmm. a sallar isha'i imam ya yi sallama ya fatiya da sura ko fatiya hmm. kin ce kin samu raka guda idan ke kaɗai ce kike sallar raka guda ɗin kika yi na biyun ya yake ana ɗora sura hmm. saboda haka duk wanda ya samu raka guda tare da imam in ya tashi raka ta biyu na ita ce raka ta biyu ya ɗora sura a kai sannan ya zo na ya hiya sai ya zo ya yi mara mara sura hmm. wacce take cewa tana neman addu'a saboda baki da ido ko hmm. eh addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nema wa ƴaƴan wato yarsa jikokinsa addu'a na neman tsari uyi da kuma kalimatin lahi ta mati in kulle shaitama wa hama min kulle ainihin lama ko mutum ya nemi littafin isin musulmi na azkarar kitabu wa sunna hmm. mutum zai ga irin wa'annan azkar din azkar na wanda ka ji tsoron wani abu ko kuma bismil a'udhu bi kalimatin lahi ta mati min kulle eh, a'udhu bi kalimatin lahi ta mati min shari ma khalaq ko kuma wannan falaki da nasi ko bismillah da zila duru ko ayatul kursi duk nan azkar ne da ake yin su don neman wato tsari hmm. mutum zai iya kama su wa'azu kalimatin lai ta mati lati la yuzawizuhunna barun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa dhara har karshe duk nan addu'o'i ne da mutum zai yi amma hmm. samu littafin islam muslim din akwai azkarin da ake yi don wannan da wasu su ma mutum ya hmm. koya ya kare na nan ba eh, na nan din ya ya shigo tukun ba ya shigo har yanzu na na rubuce na kasa akwai ma ma nan yace assalamu alaikum malam muna neman addu'a ne za mu yi tafiya mai nisa a cikin cikin azumin nan kuma muna neman da ba mu shawara don muna tunanin har goma karshe muna kan hanya muna tafiya a karmakalla to mm. Allah ya tsare ba Libya za ku je ba. <laughs> <laughs> ita da tafiya ya ji ya nisa ya wani tafiya libya tafiya algeria ba na ba da shawaran ai wa'inda sun tafi lafiya Allah ya dawo da su lafiya wa'inda suka mutu hanya Allah ya gafarta musu hanya ce mai hatsari in za ka tafi ba dole ka ɗauki ruwa jarkal don shi ne ruwan janka kowa yana da ruwa jarkal ko ya zama roci ke ne a dama kowa ta kan shi ko wani dan kulikulin ka ko zan menene to ba hanyar ba inda za tsaya ga abincin to yawa mota ta tsaya ma hatsari ne sai dai gudu sai wurin da an ga dan rairayi kaɗan eh, to eh. ne za a dan tsaya ko a kara mai ko wani abu amma ba ka ba gudu za a yi subhanallah saboda rashin kyawun hanya ni na sha gani wannan din na da sha'awan in ga me yake faruwa ta wajen wallahi wasu da na gani din mota tana gudu sai ta shiga wani galan sai ga mutum biyu sun faɗi ba ta tsaya ba fa ta tafi ta basu eh wallahi sun zube shikenan ta kama ta tafi to kaga wannan zai zama kabarin su kenan in wata mota ta zo a cike za ta zo hmm. in ta tsaya ita madalin zai kama ta ah. za ga mutane da kudin su da jeep jeep din nan hmm. na manyan nan hmm. za ka ga sun je sun kafe wani kuma injin ne ya samu matsala wani mai ne ya kare an bude injin din gashin zafin rana an shiga ƙasan motar wasu suna da rai wasu sun mutu wani ga kuɗi kuɗin da aka je neman gashin nan tili a daure ga wayansa ga shi ya mutu kura ta zo ta rufe kuɗin hmm. masu ne da suka zo suka bude sai ga kuɗi halan hmm. shiga wannan hanyar akwai hatsari amma ana gani saboda nan din ba abin yi hmm. mutum yana so ya samu kansa mutunci shi yasa suke gudu su je can din don neman samu mm. wasu ɗaiɗaiku suna samu amma kuma hatsari bayan wannan in an je ɗin waɗanda suke wurin kamar yadda muka yi magana mm. wasu ne 'yan ta'adda ne su ma karkashin su za ka yi aiki mm. kai ma za su koya maka ta'addancin karshe in ka zo ko da ka zo da kuɗin kuma ka zo da criminality ne to ka gana ma hatsari ne muri Allah ya ba mu daman da za a ce mun samu wurare an kafa ma'aikatu kuma ba ba iya bane ba za a iya bane ba ba a so ne ai a ce an buɗe ma'aikatu masana'antu mm. wurin da za a yi sana'o'i na kere-keren abubuwa na mm. kayan sawa na menene mm. eh, ko na robobi yanzu ba mu da sinkin kwakwa da haƙorin nan ba mu da faktorinsa amma da yake ba a son lafiya zaman lafiya ke so amma za ka ga yaran nan suna shaɗa bom ana shirya rocket ana shirya bom Mhm. Eh, texas din na na kaduna na ina ne na lagos na kano mm. duk an kashe su mai din nan ya suke mm. <clears throat> nan muna da borno clay product borno wire industry nitel shoe duk wayannan kamfanin kan mutane ne suke aiki to ga shi an yi karatu babu aikin shi na sai mutum ya ce to gari ya nema kansa mm. to Allah ya ba mu halaliyan mu amin malam malam da ke na kashi mu gani assalamu alaikum wa alaikum bismillah Na kwana wala. Na biya Tambaya na shi ne a matsayin mace musulma za ta je wajen Krista ta wanke mata kai. Ma'ana tafiya salon gurin da ba musulmi ba. Shi ne tambaya na. Tambaya na na biyu kuma. Na yi sallan azahar ne ba. Sai na yi wannan. Kim na mai kici karshe. <laughs> Karkar sula. wanke kai a wajen wacce ba musulma ba babu laifi tunda zaman amana ake kuma ita wacce za a wanke kai a wajen ta din ba wacce za ta je ta ga maza irin ki ba hmm. sai ai wata ta zo ga irin ta ga halittan ta ga kanta ga gashin ta waye waye hmm, kawai dai za ta zo ta yi aiki ne ta tafi wannan bai halatta bai haramta ba hmm. za ki iya zuwa a wanke miki kayi a wajen wacce ba musulma ba tunda muna zaman amana da su wannan shi na'am sanin ma'adu a karam da. kana ciki sosai mamanin ba mamanin alhamdulillah yan uwa suna bukatan addu'a da wanda zai kira ya faɗa da wanda ma su kira ba muna cikin wannan lokaci mai albarka Allah ya ansa mu akwai mata da suke bukatan aure budurwai da bazawarai da tuzurai da goraye duk suna nan <laughs> eh? to duk wanda suke buƙatar neman aure Allah ya hada su da abokan zama na gari amin su masu zama na gari sannan kuma waɗanda idan mutum yana niyan ƙara aure ne to muna baiwa matarsa haƙuri kattata da hankali abu ne wanda Allah ya halatta masana wa salata wa ruba to a roki dai alkhairin duk wacce za ta zo in alkhairi ne ta zo in ba mm. alkhairi ba ne Allah ya kawar ke alkhairi za ki nema wannan shi ne amma ce hmm. za a yi fada ko ban yadda ba wannan kamar ana fada da umarnin Allah ne kuma hmm. idan ba ke da an auri kawayen ke din ba to mata da ina za su sa kansu ah. nan gidan akwai hudu nan gidan akwai biyar da marayun da masu uban da zaurawan duk ga munan kuna da su to idan ba a yadda an ce za a ba da dama mutum ya kara aure ba hmm. to ƙarshe zai zama abin gudu ba abin da ake fata ba da waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya in kasuwan mu muna roƙon Allah ya sa albarka cikin kasuwancin su ya ba su ikon kuma kwatanta gaskiya a cikin kasuwancin su masu wadata muna roƙon Allah ya sa musu tausayi suna taimakawa bayan Allah gajiyayyu da nakasassu da marayu duk dai bukatan mu Allah ya sani abin da muke gudu Allah ya ba mu kariya Allah ya gyara mana halayen mu da halayen 'ya'yanmu mu da matan mu wanda suke nufin mu da alkhairi a ko ina Allah ka nuna musu alkhairi wanda suke nufin mu da sharri Allah ka shiga tsakanin mu da su amin wanda suke wa mutane tsafe-tsafe da binne-binne da sai sece Allah ka mai musu da kaidin su amin Allah muna ka a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ruguza sihirce hircen kaburbura ya Allah. Amin. Allah ka ruguza sihirce hircen rijiya ya Allah. Amin. Allah ka ruguza sihirce hircen cikin abin nan cikin koguna. Amin. Da kuma cikin wato ramin tururuwa mm. da cikin duwatsu duk mm. Allah ka warware Allah ka kare mu daga shirka Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin